7.5. sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar asabar 11 ga watan mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel shugaban kasar amurka donald trump ya bai wa jami'an amurka umarni su fara kara haraji akan dukkan sauran kayayyakin da ake shigar da su daga kasar china da kiyasun kudin kayan ya kai dala biliyan 300 a cewar jami'in cinikayya amurka jami'in cinikayya amurka robert lighthizer ya yi wannan sanarwa ne jiya juma'a bayan da amurka ta kara haraji daga kashi goma cikin ɗari zuwa kashi ashirin cikin ɗari akan wasu kayan da china take shigar da su amurka na dala biliyan ɗari biyu wannan lamari dai na zuwa ne bayan da amurka da china suka kawo ƙarshen tattaunawarsu ba tare da cimma wata yarjejeniya ba jiya juma'a sakataren ma'aikatar kuɗi a amurka stephen mnuchin da jami'in cinikayya robert lighthizer suka gana da jami'an kasar china da mataimakin premier lu he ya jagoranta bayan ganawar ne cikin gaggawa manucin ya yi magana da manema labarai yana mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar bayan kammala tattaunawar shugaban amurka donald trump ya kafe a wani sako ta kafar twitter da ke cewa dangantaka tsakaninsa da shugaban kasar china shi jinping tana nan da karfinta kuma za a ci gaba da tattaunawar amma amurka ta kara haraji akan kayan china wanda za a iya ko ba za a iya janyewa ba nan gaba dakarun amurka na kara shiri a gabas ta tsakiya domin tunkarar barazanar da take fuskanta daga ƙasar iran jiya juma'a aka sanar da ɗaukar na'urar harbin wato harbin makamai masu linzami da kuma gagarumin jirgin yakin amurka da ake kira uss arlington wanda amurka ke amfani da shi wajen kai hare-hare wannan lamari dai na zuwa ne kwana guda bayan da babban jirgin yakin uss abraham lincoln da ke daukan jigajigan jiragen yakin kera b-52 suka isa yankin gabas da tsakiya don wa fargabar da ake da ita na watakila iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kaddarorin amurka da ke yankin a cewar mai rikon kwarai kujerar sakataren tsaron amurka pat shanahan jiya juma'a yana da muhimmanci iran ta fahimci cewa kai hari a kan amurka ko kawayenta za ta fuskanci martanin da ya kamace ta ya kara da cewa muna gabas ta tsakiya ne domin yakar ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya amma za mu kare kanmu katafarin jirgin uss allenton mai wato zai maye gurbin jirgin uss port mchenry don ya bayar da karin kayan aikin da ake bukata a yankin wanda zai taimaka wajen mayar da martani ga dukkan barazanar da aka fuskanta a cewar jami'ai To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren 'yan bindiga da rashin samun bayanai da kuma rashin samun kuɗin da ake bukata na ci gaba da kawo cikas ga shawo kan sake barkewar cutar Ebola a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Inda hukumar lafiya ta duniya WHO ke gargaɗin cewa lamarin ka iya ƙara ƙazancewa. rashin zaman lafiya ya haddasa masu yaƙi da cutar ebola kasa yin aikin da ya kamata da samar da rigakafi jiya juma'a hukumar who ta fitar da rahoton na baya-bayan nan akan barkewar annobar da aka tabbatar tun watan agustan da ya gabata hukumar lafiya ta gargaɗin cewa ba tare da ɗaukan ƙungiyoyin wato ba tare da ɗaukan ƙungiyoyin da ke faɗa da juna sun amince da dakatar da kai wa juna hari ba to ba lalle bane a iya shawo kan annoba a lardin arewacin kivu da itiru ba kwayar cutar za ta iya yaduwa zuwa sauran yankunan kasar da ma yiwuwa tsallaka zuwa makwabtan kasashe irin su uganda da rwanda da sudan ta kudu a cewar hukumar lafiya wasu hare-haren yakin wato jiragen yakin amurka ta sama a somalia ya kashe mayakan kungiyar is guda goma sha bakwai cikin wannan makon a cewar rundunar sojojin amurka rundunar dakarun sojojin amurka afirka da ake kira africom a takaice ta ce hare-hare kan kungiyar 'yan ta'adda a cikin duwatsun golis an kashe wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne su goma sha uku ranar takwas ga watan mayu haka kuma harin da aka kai wa garin ranar a yankin an sake kashe wasu hudu sanarwar da rundunar afirkum ta ce yanzu haka an bincika babu wani farar hula da aka ji wa ciwo ko aka kashe sakamakon hare-haren sojojin amurka sun kara kaimin hare-haren da suke kaiwa ta sama a samaliya tun lokacin da shugaban kasa donald trump ya hau mulki tana mai cewa ta kashe 'yan ta'adda sama da 800 a cikin shekaru biyu to da karshe yayin da faɗa kan neman iko abin birnin libya ya shiga mako na shida kwamitin tsaron matsalolin duniya ya nemi dukkan bangaren da ke fada da juna da su dakata su kuma shiga tattaunawar neman zaman lafiya. aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. I need. barka da asuba da fata an tashi lafiya. Lafiya kalau. Ya ya ibada. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Yau an in aka kai an yi shi da ko? Eh eh Goma na marmari. Goma na marmari. Sai dai akwai wanda da ji tana cewa ita fa anya za a yi goma na marmari a bana? <laughs> Eh me yasa? Saboda ta je abun Tun kafin a fara ta na kasa. ai fana dai ni na ga da karfin ka kake shigowa ko dan kana aikin yamma ne lokacin da kake shigowa kana kirga yan mintoci a sha ruwa ina gani da karfin ka kake zuwa eh to ke aikin yamma kuma ya taimaka kwarai da gaske gaskiya <laughs> ba kamar wani shekara da ta wuce ba na ganka da ce ya mushe waɗin da malam maganin waɗansu sai azumi cewa Allah ba da ladan ibada Allah sa gaba lafiya amin sun amin to a gurguje kamar da muka saba eh, bari mu buɗe wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu da farko akwai gaisuwar abdulmutalib mande wanda ya ce don Allah sashen Hausa ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina waɗanda suka hada da Adamu Muhammad mai nasara, Umar Lawal ɗan Fulani, Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdalla Gambaki da Musa Maina Kadilwa Bukar sai kuma kaka Alhaji Bukar Gusama da Ismail Alkasin Gokas Garki. Umar na Mairo Makera da Yusuf Cimbi Naija da Comrade Ahmed Shu'aibu Ashaka sai kuma Ilyasu Hussaini Journalist yana kuma gaida Abdulrazak Mohammed Fataskum da Mohammed Sali Fataskum da Tahir M Tahir da Haruna Salisu Dan Fulani da Anas Mohammed Wara-Wara ko warware yake so ya ce warwara ko wara ne uhu dai <laughs> gashi nan dai to da fatan mun faɗe shi daidai hmm. da nura muhammad mai apple da dc washington movie ban san ko wannan washington dc na nan hmm. amurka ne yake cewa ba dai ya dace dc ko oh. washington ne dai uhu da muhammad bako kuri da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Sani Shehu Yunusari da Kanuri Sani Yunusari da Adamu Habu Umar Nyanga daga ƙarshe na kuma gaida Lawal Zazzau da fatan an tashi lafiya. To kuma ina da jerin sunaye masu yawan gaske wanda suka fito wato daga Yusuf Yushau Faki Isun Dila ya ce salam masu gabatar da shirin a bare huce don allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga da farko yusuf dan gidan sha'aibu mai bulawus kenan kofar gabas faki da yusuf dan gidan ali gambo kaharuka wato faki da yusuf idrisu kaharuka faki da kuma yusuf idris kofar kudu faki da yusuf mu'allif kofar gabas faki da yusuf dinka mai aski a kofar gabas faki da yusuf mabu faki mai saida maganin dabbobi a kwanan dangura sai kuma yusuf tashi gidan fulani faki da yusuf na madina titi faki da yusuf rago titi faki da yusuf reza titi faki da kuma yusuf ubale kofar gabas faki da yusuf sadi faki da ke zaune a sai kuma yusuf dan magaru gidan rimi kwanar gora da kuma yusuf mai wanki da guga daurawa faki da yusuf mai da yusuf mai gini yalwan faki da yusuf heluwa dume da kuma yusuf fofana lantsa da yusuf buhari dan shugaban kasa sai kuma yusuf bala na yaya dw hausa da kuma yusuf ibrahim ya kasai bbc hausa da kuma yusuf ibrahim jagaba dw hausa da kuma yusuf muhammad gagarawa da yusuf baban gaji da yusuf shaibu gamawa da yusuf mai leda gwalolo da oga yusuf gaje wato garejin olode da kuma yusuf dan kwalba garejin oloje ya ce da fatan sun ji kuma suna cikin <laughs> ƙoshin lafiya mai gaisuwa yusuf yushau faki iso dila ko dai baban su ɗaya ne wato sun fito daga gida ɗaya duk baki iyakacin yusuf to duk mai suna yusuf a najeriya niger kamaru ghana dukkan fatan amurka afirka da duniya baki ɗaya Salamu alaikum Yusufawa ga awa ga na fata an tashi <laughs> lafiya. Gaisuwa ta musamman ga awa da fata an tashi lafiya to bari kuma in je wannan jerin suna da ke hannuna da ya fito daga hannun iro modake kekura allah ya sa na faɗi wannan sunan malam ibrahim iro modake kekura ƙaramar hukumar awai jihar nasarawa najeriya ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka don Allah ku mika sakon ɗimbin gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin kekura Alhaji Salihu Magaji. Allah ja zamanin mai girma. Da marafan kekura da mati Musa shugaban Yeti Allah na Awe da ɗan Asabe likitan shanu Awe da Malam Nasiru Bature da Abdulkadir Aliyu Mina da Babayi Gambo da Magaram da Musa Hadarin Azba da Magaram sai kuma Shehu Bashir Fulani da Sale Abdulkadir Nasarawa sai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya da Bashir Tela Lafiya da kuma Baffa Haruna Bajoga sai Bala Yaro Mada yana kuma gaida Jeti Lofji Kanduna da Salisu Haruna ɗan Fulanin Kwara ya ce da ɗaukacin kagar kila ba ne ya ce da daukashin daukashin hmm. da daukashin masu sauraron filin a bari ya huce sashen hausa da ma'aikatan voa hausa da na da da na yanzu wannan gaisuwa ce zuwa ga ainihin masu gabatar da shirin a bari ya huce daga wato kabiru janye kware a najeriya To sai kuma daga karshe to a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa muna amsa gaisuwa kuma mu ma muna da fatan alheri ya gaishe ka. To daga karshe sai wannan takarda da ta fito daga hannun mai nasara nasara huntuwa ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka don Allah ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina. Aminu Bello Masari da Alhaji Musa da Huntuwa da Hamza Suleiman Faskari Wamban Faskari da kuma honorable salisu gambo modibo dandumi da fatan suna cikin koshin lafiya to mu ma muna musu fata alheri da fatan duka da su da duka masu saurare an tashi lafiya. Hmm. ta babu labarin dama aka ce waɗansu da sun hango wurin dumama abinci sai sa hausanti sai sa hausanti to kana buɗe eh. bakin farko sai na ka. kana ba su zarfi labarin wani wai ah. wai kaga an baje abinci ko ina eh. tebur ya cika daga da abinci kawai sai ka ce wai ka ci ka koshi ka ci ka koshi eh. ka tashi sai ka ce wai shi wannan shi wannan labarin an yi ne ba wai ko ba santi ba ne? kin san ni ba na santi ai jin daɗin abinci ke kawo labari ko kin san ni ba na santi sai jin ba da labari ya baka tuna da labarin nan ba tuntuni sai da kaga <laughs> tebur ya cika da abinci. abinci wato shi wannan kin sani irin da in za a dan yi za a yi buɗan baki eh, eh. a samu dan kosai kamar da uku a samu dan koko nan kare eh. a samu tuwon dawa a talauce kenan a talauce abinci shine ina ga Allah sai aka mana gayyata babbar gida muka je abin nan kisa 'yan siyasa za su shirya budan baki iri iri iri wato an zuba abinci ne birjik mm. ga ko duk abin da kake da bukata kana samu eh. wanda ya saba da kosai da dan koko ya kare mm. samu to ya zo gashi ga naman kazan nan mm. ga wato kayan marmari da abubuwa ne daban-daban sannan eh. menene duk an shirya wato shi wannan da ya zauna ya miƙe kafafunsa aka zuba ga abinci ya ci abinci ya ci abinci ya ci abinci zuwa can sai fashe da kuka ce su ba hadar layi ana cin abinci ana jin daɗi ana murna kai ka fashe da kuka ce lafiya lafiya lafiya she girgiza kai wai ya ɗauko ƙoshi ne kuma abincin nan ba abincin abin shi ba koshin shi ne ɗauko shi ya sa shi kuka saboda in ya bar nan samun wannan kuma shi ya ba sai ya ta jagwa ba ya ta cusawa ya taba nan ya taba nan ya jin ashe akwai sauran dan ai ya kai karshe ne ya kai kaci <laughs> ya kai kan ba sai ya bata kuma ba dama a dan zuba mashi a kwano a ce ya tafi da shi tunda an ga abin ya sa shi kuka karshe haka aka bai ayi to kana kana ba da wannan labarin sanatira gasa uh, makonni biyu zuwa uku da suka wuce aka ba da labarin wani dan yaro dan shekaru biyar a michigan hmm. da kakashi yana wurin kakashi ta kwanta bacci shi kuma da rana ko yunwa ce ta kama shi ko kuma kwaɗayin mcdonald wannan eh, wurin cin abincin da ake yawan zuwa sai ya ɗauki wata waya akwai wata waya a gida ba a amfani da ita to sai dai ka san galibin wayoyin nan ko an kashe waya an tsara su a yadda in ka shiga matsi za ka iya kiran taimako mm-hmm. da ake kira mm-hmm. lambobin na 911 mm-hmm. eh. eh, ko suna kashe to duk da yake wannan waya ba a aiki da ita amma wannan lambobin suna nan suna aiki to yaro kawai da ya ɗauki waya yana wasa yana wasa kawai sai matso lambar nan ta 911 ta amsa sai ji can an ansa mai ansa wannan kira na gaggawa ta eh, eh. amsa eh, ta tambaye shi ta ce menene kake so sai ya ce mata ya ce mata wai can you bring me mcdonald's shi abin da yake nema ke ne kira na wani. ya kira na wawo can you bring me mcdonald's sai shi ke na sai dan abinci da na mcdonald's dan abinci da na mcdonald's to sunan ba sa wasa da irin dai haka duk da yake dai ba abin da ya kamata yi ba sai suka ga tun da karamin yaro ne karamin yaro ake jin kuma na'urar nan tana iya nuna musu nan da na a cikin hoto za su ga ina ne daidai inda aka yi wannan kira aha to sai nan da nan sai aka kira dan sandan da yake kusa daga wurin aka ce mishi ya je gida kaza ya je binciko ya tabbatar da lafiyan yaron to aka ce ga abin da ya kira ne wa yana son a kai mishi wannan abinci na madonna so shi mm. wannan dan sanda kafin ya tafi ya isa wurin sai bi ta hanyar kan hanya ya je wurin mcdonald's ne ya so abinci ya riko ma yaran ya taho shi ya je ainihi wato duk da je bai daidai ba yawwa kuma hmm. shi ya je domin ya tabbatar da cewa wannan yaro yana cikin kocin lafiya yana eh, lafiyan shi dai ba wani matsala a gidan nan hmm. kamar yadda uh, doka ta ayyana sai hmm. sai so mishi mcdonald's so ko da ya kwankwasa baba shi ta riga ta tashi kafin lokacin da dan sandan na ya iso da aka kwankwasa kakashin na ta buɗe kofa mm. daga ɗan sanda yana biye da ji kwankwasa kofa kamar ya san abin da yake na sai biyo bayan kakar yana kwankwasawa yana dan lekowa bakin kofa sai nan da na yace wai wai ka tafi ka tafi goye goyewa sai ba ya fara kuka yana goyewa yana kallon kakar yana yana koran dan sandan dan yana tsoron kar kakashi eh, ranta ya ɓaci dan bata eh. sama ya kira wannan lambar ba eh. sai shi kenan sai ɗan sanda ya fashe da dariya ya miƙa mishi takarda eh, abincin da ya so mishi ya ce to a ci abinci lafiya <laughs> sai ya kalli abinci ya kalli kakar ya kalli abinci ya kalli kakar sai kaka ta bushe da dariya ta ce karba shi ke na dan sai zama abin labari ko ina a cikin talabijin ana ta gayyata ce kisan kasar da su abin da ya shafi yaro <laughs> eh, ko yara eh, ba su wasa da shi ba rabon eh, al'abari ba ne mu ne wuri mu sai ka je kai da <laughs> dalla to shi da ya turo min da na baka labarin jika da na je hmm. ziyarta su da aka tashi baban ya je ɗauko su a makaranta eh. na aka ɗauko su a makaranta tunda ya iya sa shekarun shi hudu ya iya eh. sa eh, bel ɗin ɗan kujeran zaman yaran nan wanda wato benda bel ɗin nan to akwai wani kujeran na zaman yara kuma da za a saka bisa ga shekarunka haka to na yana zaune ni na san ya saba ya iya sakawa mun shiga zai shiga ya sa da kanshi to wannan rana ashe ta harɗe ni ban lura cewa ta harɗe ba shikenan sai ya zo yake ce min ya ce min I can wear my seat belt eh, grandma I can put my seat belt sai na ce <laughs> mishi sai na ce mishi to ya zauna kawai idan muka je muka tsaya can zan gyara mishi sai shi kenan sai an jima ana tafiya ana tafiya sai zo <laughs> ce min sai ce min grandma Eh, eh, eh, driving without seatbelt is dangerous and I don't want to go to jail. <laughs> Shi din? Shi din shaidan shekara hudu. Wai wani wata fiya yin tuki ba wannan wannan seatbelt din. Wannan seatbelt din wai yana da hatsari kuma shi bai so a kai shi a kulle shi a gidan yari. Wato in an tsaye da mota za a iya kama shi. <laughs> a kai shi gidan yari ke za ka masa a kai shi gidan yari eh, eh. saboda haka yana da hatsari fa a tsaya sa su in ba haka ba shi bai san ya tafi to ban san kowa ne za a kai shi gidan yari abin da za a je a kulle ba ban ne ko kakan ne ko kuma shi dan shekara hudu <laughs> ka yaran kasar da malam <laughs> ke sa kake kike ganin ba a wasa da su aifa mm. suna da waye su kwarai cancan mm, mm, wato shi yana ganin hukuma ya san mm-hmm. abin da yake da laifi ya san in akwai kowane laifi ka san nan kasan kamar yadda yake faɗa kowane laifi kai akwai akwai hukunci akwai hukunci shi dan sanda dai zai maka dai aha yes ma aha yes ko me kai yana ce maka yasa yana maka yasa yana baka eh, tikiti eh, eh, kana kuma duk abin da kai in ka ketare doka akwai dariya da wasa da dariya ya shirya ma batacciya haka lokaci ya fara daga eh, mu da hannu sabiru da aka tilas mu birki da yanzu a madadin baba ya makeri alheri ke mana fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri masu azumi kuma Allah ya sa a sha muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. meilleure musique et les dernières nouvelles